ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين bayan duk haka ta faru sai kawai kuka bijire kuka kawar da kanku kuka bar alkawarin da kuka ɗauka ba don falalar Allah a kanku ba da ya fi muku da ya yi da rahamarsa na karɓar tubanku da kun zama cikin hasararru saboda bijirewa da saɓawa.